Kafofin labarai na cikin gida sun ruwaito shugaban kwamitin musamman da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa akan yaƙi da cutar corona a jihar Kano da Nasiru Sani Gwarzo na danganta yawan mace-macen mutane a 'yan kwanakin nan a Kano da wannan cuta ta corona. Sai dai bayan sa'o'i kalilan Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya musanta waɗancan rahotanni yana mai cewa kwamitin su na ƙwararru na ci gaba da aikin bincike game da wannan batu kuma nan ba da jimawa ba zai wallafa rahoton sakamakon bincikensa. kokarin da na yi domin samun shi Dr. Nasiru Sani Gwarzo domin ya ƙara fayyace wa jama'a game da waɗannan kalamai da ke karo da juna kan lamarin mace-macen bil'adama a Kano ya ci tira domin kuwa wayoyinsa ba sa shiga. kuma na aiki da sakon katta kwana babu amsa ya zuwa lokacin da na kammala wannan rahoto. To amma Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator kwamitin gwamnatin Kano na yaƙi da cutar corona ya yi ƙarin haske dangane da halin da mutanen da suka kamu da cutar suke ciki waɗanda yawan su ya ta sama ɗari hudu. Yawancin mutanen da muka yi admitin wato muka kwantar a wannan asibitoci da muke da su a yawancin su jikinsu za mu ce stable wato ba su da matsala mai yawa yanzu haka mun ɗauki wasu wanda sambur ɗinsu yake an ɗauki na farko ya zama ba shi da alamar wannan cuta mun ƙara ɗaukar na biyu a kowane lokaci zuwa yanzu za mu sanar da wanda muka sallama insha Allah idan samfur ɗin ya ƙara dawowa daga wajen gwaji. an riga an gaya wa duniya cewa corona har yanzu ba a gano maganin ta batar tb kuma ba ma vaccine ɗinta wato maganin ta na rigakafi abin da mutane suke tambaya su waɗanda ake killace wannan me ake ba su ne har a gano cewa jikinsu na sauki ko kuma sun ma warke ana ba su haɗe-haɗen magani ne a ga wanne ne eh, zai yi musu magani amma dai babban abin shine ana ba su abin da ake kira supportive care wato abin da zai taimaka wasu. A jihar Jigawa kuwa yau ne aka shiga rana ta uku da rufe wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar saboda kaucewar yaɗo cutar corona. Dr. Abba Zakari da ke zaman kwamishinan lafiya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar ya yi ƙarin bayani. Ana ba da haɗin kan sosai abu na biyu kuma kaga saboda an killace a jama'an nan yanzu kaga mun gano yadda suka yi ma'amala da mutanen nan an ɗauki temperance. Kaga shi ma wata nasara ce shi kai muna da shinkafa muna da gero muna da man gyaɗa bayan haka ma kuma gamayyar kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya ta ce za ta turo mana kela casa'in da biyar na kayan abinci hmm. kuma bayan haka ita ma gwamnati tana nan tana shi za ta ƙara siyo wani kayayyakin abu a sake rarrabawa jama'a hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da jigawa ke killace da almajirai su kimanin dubu ɗaya waɗanda gwamnatocin jihohin Kano da Gombe da Nasarawa suka koro. To amma ita jigawan ta ce za ta ci gaba da kula da almajiran sauran jihohin da ke karatu a cikinta har zuwa lokacin gushewar annobar corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.